barka. Sani da zuwa. Tabin yana ciki? Yana ciki. ki taso shi. Ka zauna to kamun nan. Mutum maji daɗi. Bakin rana. Ka yi bako maji daɗin afka. Da gida. Ka sani ka yi bako. Wani iri ne? Ba sani ba. Ka yi bako. Waye? ne da aka la. <laughs> Ina ka? Ka bani ina wuni. Ina wuni. Ah lafiya lau. Ah, ina gajiya. lafiya lau. lafiya. Lafiya lau. Ya kutuba kutuba. Alhamdulillah. Sannu. Lema. Na shirya wani ya shege fara ina Me wani iri? Ka san tsohon tsohon sojan da yake cika baki a kan dodon nan. Eh. Bai shi tsohon soja. Cika bakin nan da yake yi. Da shi da ibro ibro dawa shi kuma yana je tsohon soja ne shi. Eh. wanda gun gadin ma in ya jan banda bacci ba abin da yake yi yana cika baki akan dodon nan kaga dodon nan fa ba wanda ya fi karfin ira da na shi fa dodon nan ayo duk dai wanda ka je na to kake da to dodon nan ya wuce sannan mu ba wai cinnaka wani irin dodo ne ya biye da labe ku haka tambayi mai gidanki wannan ai tsorati ne dodo ai ba ne ne maki ni ne shi nake a ce dukkan ku kuna maza amma kullum zancen dodo nan da ni ta wannan bangaren ne mace ne ta binni idan muna magana ki daina yawan da kalkaliya ka ga kyale ta ma wannan gode. Eh, to ba da dan fa bullon karba zan zo karba alƙawari to kuma ko mai ifa da zaka ji to ba sai na gaya ma ba ai bai wani abun dariya eh. ko da kuma kana wajen na <laughs> ne ba zarkin dawa dawa ibro sai ga sirkin dawa da kuka ta kuka ga babu na kuka amarya ka ta he wai ga sirkin dawa ya kurba ihu dan da mun na ko mun ce je di je di je ba wanda ya fi bakin amaryan nan kai zai ce wannan ku mun rai amaryan nan wai giza take masa tunda na je ina giza take masa nace kamar ya ka sa kuɗi ka aura baka ce ina man giza nace ko ki ma za ta yi ma dan takin koma to ma da la sai mun sadu <laughs> wallahi abin da na abin da na ne kai na dariya ne wato tunda kai kana ga abin dariya ga abin dariya nan kusa da kai eh, kamar dutsen nika na ta iso mu eh. da turmi na daka ya gagara sai dai kullum gari na anguwa da aro wai shi baya son daka da shi yau ma akwai wannan wasan ne a kusa da gidan kan soja ana halu halu amma tar makoci na ke nan ta lokacin su ne mutaran zai labari zan ku ne gida zai da shillaga sabon na sai an jima shillaga zai da shillaga kana nan kalau sabon ruwa ne za a ɗanyi ne ruwa ne

na kaza wacce na zo na a gidanka eh. na zuwa sai na sa tsohon soja ya shiga bayi ta ne sallama ka san ko ban ɗakin gidan nasa a kare kan fa ya tsana mata gurne bai ji ba ina gurne in bai tsana ba ni na tsana mar yawwa ina shige ya sai na wuce ɗakinsa sai na ɗora ta a kan gado sai na koma na raɗe sai na zai na yi kuma ina shiga sai ina ɗa da eh. ido hudu da kaza to zai zai sai killi killi ya haɗu da bango sai ihu to ka kaza ka zama ka zama da mata aka yakin ba ma da shi to an ce ba abin da ba ta zama na ce to wani ne sai na gwada tsohon sojan ga in ga ta gurne to wai duk kurin nan da yake ya zama da banza kenan to kaza dai gaba ɗaya ta harki da aka rasa ka rasa kansa aka rasa gida to Allah duk gurin da yake fa mu mun san tarihi ko kun bai kun labari ba ta eh. abin da nake nufi zai gaya maka mm. ya za in gaya masa gaya min abin da yake faruwa eh ka gaya la hira ni ban ji ba ku gaya ba da ya magana da kulma ne ba ka hada ni da shi ya masa kusance ya kasa gane ha kai gaya mana magana yana gaya ma ina ka in zaka ba kulma labari ka bashi mana ha me za ka haka ne dan bana je za ce ba za gaya min ba eh, ya gaya maka don gaya ma abin da ya faru ni ba magana kula mini iya ba tun koya zaka yanzu mm, kai ka ta kore yawa ka ta kore Kaji kaji kaji ji ka ji kan da ko ka ta ko soja tsohon soja eh. Eh. tsohon soja eh. sojoji ana tsohon soja ina sojoji ana gabar ina yamma tsohon soja bai wa ba ya za masa kaza kaza ne ka kai masa cikin gidansa kuma ji wannan wallahi sai ka ga ka ga masa wannan kwata sai ka ga masa to ku ga masa mana riba kina shi to ni nan ya magana ko ba iya ba amma yau ga ka gashi tunaka zo ka gaya mun ni ba za ka gaya mun ba abin da yake faruwa ka san Allah mun yi maganar ban yi maganar kurame ba Allah wuce gajiya Allah wuce gajiya ya ya za a kwatanta masa kaza kaza kai masa da uwa eh kai kaza mai fuffuce na sa masa cikin ɗaki eh bulbulo shi ne ka eh a tafa haka sai ni man ina ina dan gwada sai mun abin da yake eh abin da gari yake ciki ne ba za ku ga abin da gari yake ciki idan ka ga sama ta ya sama wallahi zan je in ne nan ya ni gidan maza eh, a wannan satin za ku fita ne daga za mu fita wallahi za mu fita wato <laughs> ya din mun yi maganin <laughs> tsohon zuwa da tsohon makaryaci kai alƙur'an muka samu tsohon soja gajiya ta ta lullube shi eh. na sai muka daura masa kazar eh. ina bacci bai sani ba eh. sai wannan ya koma waje ɗaya sai riga ɗauko dutse yana wurga masa farka hannun da zai sai ya kaza a kugunsa idan na yadda kasan an jika gululu a ruwa <laughs> sai ihu tsohon soja to ya jance wannan dodon ba abin da baya zama ni da nace dodon ya ce dodon ya ce fa nan bai ce min fafur mai waya ai ni mai dawa ne na banza menene menene an yi maganin zama ah, To ai bacci a gun daji. To Allah to min da naman gada. Ba komai a yanzu mu je mu je a je ne ko ba za a je Ai ya kamata na ita ba fashi. So ni ma tsallaka. To yayi. Bai bai ne Allah ba kuwa. mutumin katarsa tsohon soja eh, ya zama mana kuri sinaka ya daura masa <laughs> kai wanzan ba ka manta abu ko sinaka ya daura masa kaza sai kuka wanzan eh wai duk wurin da kake yi dama matsoron shi yashe? haɓa malar amma Allah ya tubarka balon <laughs> sai ga tsohon soja na kuka mu yakin bama da mu aka yakin ojuku kazar gidan wannan shi na je na aro ta <laughs> na bai ina zuwa na daura masa ita a kafa ai wato ya kama mana kuri shi dodon ne ya kaza kaza kaza su ba ya jin tsoron dodon ne ba ya jin tsoron meye

ya yi kai kurma aski ko ko bala'i da Allah ka saurara ni duk ka sa ma wallahi ka gigi shaji sabulu duk ya taba askan wallahi wannan askin ka da wuya faran fada wannan in mutum goma ne ya isa a ce ne musu askin da so ba ma aski tashin yi tafiya ta ai ban fara komi ba ma a garin nan Na dawo ban taburma. Thank you. dai an dawo lafiya an dawo din dai kamar ya an dawo din dai kasuwa ba ta yi daɗi ba ke nan. da farko ta yi daɗi amma daga ƙarshe ba ta ba kudin suka zube ina cikin aski kai wani tsautsayi ya faru tsautsayi kamar yaya wannan a batu ai ta ba a ambata ta ka ambace ta ka ganta abu ka wanda yake na mai gida ina cikin aski kawai in gaya miki sai naga askata ta koma ga dangaruwa wani iri kana cikin aski ka cewa ga dangare askata koma ga dangare ni ban taba ji an ce mutum ya dauki aska zai aski wai askan ta zama ga dangariya ba hawa wallahi da yau kin ji ke kin ce wani karya ne ni ban yadda ba wallahi to kar Allah ya saki yadda to ina ko zan yadda to kake ki kuta baki ki zage ni na gaya miki nan zage ka din me an za ana tunanin za a zage ni din ne shi ne ke nan zage ka din me kai ka ana tunanin za a zage ni kika zage ni sai na tattaka ki ka tattaka waye ke din kenan ka ce ka rasa sisi a gurin aski za ka zo ka yi karya wai wani ga dangare ka gani a jikin askanka ga dangaren yaushe zai zo ya saurare ka ma balle ya zauna ma kan aska ni wallahi tallahi mai gida maganar nan naka in ba dariya yake ban ba sai giya miki har zai baki kuka ne yanzu a ce wai kana namiji a ce ga dangare ya koro ka ga dangare ya koro ka kasar ni tare da ragon maza nake zama ban sani ba hmm, ko kuma raguwar mata ba ni to kake fitowa a gidan nan ka barri ni kada ka san da me nake haduwa a cikin gida tabin ni tashi ki bani guri do Allah kada mu zo muna musari yawo kai amma wannan zace ba ne Allah ki tafi laki ba buda kwakwalwa ai yare yare yare yare ban mun gari ka isa Allah mu ragon namiji kawai an gaya maka ragon namiji a can da dangare kawai zai koro ka cikin daga kofar gida ka zo waje kana huce kaji mace mata ji ka haka yanzu wala menene mai gida dan Allah dan Allah mai gida idan firgirar da kai aka yi da jiya da dare ka je ka nemi magani wannan ba ya wuce jifan jifan mutum jifan mu ke dan ne to to jifa a ce a yi jifa uku a sana a tsakiya to yaro kuma kike nan ba zai sake yi wasa ba dan kana cikin gida Mama, an kama da. Oh! da mani din tsohon soja ne ni na saba da kowace irin karauniya wannan watsatsiyar mata ina muka kare da ita ai da ba sai da zamu amma ai ta ga ya tsohon soja ya tsohon dan doka waye munafuka waye dan gure me na ina za ka je da ni wai da wa kake magana daga yau za ka sake tsohon soja ne kai nan sake ji a garin nan abokin abokin kirki ne ba aure aure yawan aure aure ba ne eh? ni ma na ga miki tsohon dan iska ne to daga yau ba yau ba in sake ji ya ce aka yi tsohon soja ka amsa aka ce izi ah! ai dama ba tsohon soja ake cewa dama tsohon dan iska ne ni ai in sake jin an ce izi ka amsa ba izi ake cewa ba yes ake cewa daga yanzu garin nan ku biyu kun zama yan iska dama ina jin ku biyu kun buwayi garin nan da abin tsiya gindin ku yake in sake ji bari ma ba zan ka haka ba bari ka gani bari ka gani Assalamu alaikum. Wa alaikum. Mai da dawo. Ka min gari na. Daga zuwa mai gida ba ba da koma. Ba Allah gari na ki dafa wannan wannan nan. Yadda uwar kwaɗayen tsire in ya kama haka zan shigo ba da tauran kunshi zan shigo ba. ne. Mm, mm, gona ne aka gayyace mu ni ne wakili akan magana harkar gonan saboda haka zaman mai zan yanzu can da za mu tafi ƙauyen da shekaru na zan sai gona? to a dawo lafiya rigar ma gaba bayan na can neman sa ta ne? وتتجل لي